salatu wassalamu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bi da'awatihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul qasas jiya mun kwana karshen aya ta saba'in da bakwai kisar ƙaruna da kuma irin yadda ƙaruna ya wuce gona da iri akan bayin Allah da yadda ƙaruna ya wuce gona da iri akan addinin Allah kamar yadda muka karanta a jiya cewa ƙaruna yana daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam wato karuna shi ma ɗaya ne daga cikin jama'ar banu Isra'il inna karuna kana min qaumi Musa Allah ce karuna yana daga cikin jama'ar annabi Musa ɗaya ne daga cikin jama'ar banu Isra'il amma maslaha irin ta rayuwar duniya neman duniya ta sa karuna ya haɗa kai da gwamnatin fir'auna wadda ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin fir'auna shine a kawar da banu isra'ila a bayan ƙasa ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin fir'auna shine a kawar da banu isra'ila a bayan ƙasa mun karanta irin yanka 'ya'yansu maza na rashin arziki da aka yi ta yi baji ba gani yadda aka bautar da banu isra'ila ba dare ba rana amma duk wannan abin da aka yi wa banu isra'il karuna bai ga haka ba ya je ya haɗa kai da gwamnatin fir'auna duk da wannan faɗa da take yi da jama'arsa malaman tafsirin alkur'ani suka ce ai kasantuwan karuna a cikin jama'ar annabi musa ba ma ya taƙaita ne kawai akan wai karuna ɗaya ne daga cikin jama'ar banu isra'ila ba asali ma dan uwa ne na jini na annabi musa alaihi salatu wasalam domin dan babban annabi musa ne da baban karuna da baban annabi musa alaihi salatu wassalam wani da kani amma maslahar rayuwar duniya ta ja karuna ya je ya shiga cikin waccar tawaga da ba abin da take da shi na manufa sai a yaƙi al'ummarsa a yaƙi mutanensa a yaƙi aƙidarsu a kau da su a bayan ƙasa jama'a kun fahimta kamar yadda muka faɗa malam abubakar da za'iri ya ce wannan alaka da ƙaruna ya jingina da banu isra'il wannan alaka da ƙaruna ya jingina da ya jingina da fir'auna da mutanensa ta wannan hanyar ya fara samun kuɗin da ya zama ƙazazumin mai kuɗi da wannan dukiyar jama'a mun fahimta saboda ka asara mafi muni ta tabbata ga wadda bai da manufa na kishi akan al'ummarsa ko kuma kishi akan addininsa asara mafi muni ta tabbata akan wanda bai da kishi akan al'ummarsa ko kishi akan addininsa ya yi asara wanda ya ɗauka cewa shi idan bukatarsa ta biya ko da addininsa da al'ummarsa za su shiga cikin halin kakanika yi ba damuwarsa ba ne wannan sannan duk nasarar da addininsa zai yi duk nasarar da al'ummarsa za ta yi matukar shi ba zai amfana da wani abu a cikin nasarar ba to yana ganin ba abu ne da ya kamata ya ba da goyon baya mu wannan nasarar ba to irin waɗannan mutane ba sa gamawa da rayuwa lafiya Allah ya ce inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim lalle karuna yana daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam ma'ana ɗaya ne daga cikin jama'ar banu Isra'ila fa baga alaihim ai tajabbara alaihim shi ma sai ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suke kama karya wa banu Isra'il sai ya haɗa kai da jama'ar Fir'auna aka zo ana taka mutanensa ana walakanta mutanensa abu na farko da ƙaruna ya fara shine duk abinda da banu Isra'ila suka shirya ashe labarin tafiyarsu manufarsu ta wajen karuna take bulla wa gwamnatin fir'auna duk abin da suka haɗu suka zauna su annabi musa suka tattauna a tsakaninsu kan abin da ya shafe su makomarsu manufofinsu to take fir'auna zai samu labari ta hannun karuna ta irin waɗannan hanyoyi ta irin waɗannan hanyoyi ƙaruna ya yi amfani da damar da yake da ita har ya samu ya shiga cikin gwamnatin fir'auna jama'a mun fahimta to Allah ya ba ma karuna dukiya dukiyar karuna ta zama dukiya ta a faɗa a ko'ina domin Allah da kansa a cikin alkur'ani ya ce mun bashi dukiya wa atainahu min alkunuzi Allah ya ce mun bashi taskoki na dukiya ma inna mafatiyahu wadda mabuɗan waɗannan taskokin latanu'u bil usba ulil quwa zai yi nauyi wahalan ɗauka majama'a gwaraza mazaje ma'abuta ƙarfi zai ba su wahala su iya ɗaukan wannan taskar jama'a mun fahimta kun ga kuma dai dukiya ta kai dukiya Allah ya ce mabuɗai na taskokin ƙaruna zai yi nauyi wa jama'a masu yawa ma'abuta ƙarfi ɗiban mabuɗan taskokin ba ɗiban taskokin ba iskara lahu qaumuhu la tafra mutanensa sai suka same shi suka ce mishi karuna kar kai alfahari kar kai amfani da wannan dukiya da Allah ya baka ka ce zaka cutar da bayin Allah inna Allah la yuhibbul farihin Allah bayi son masu alfahari a cikin rayuwa Allah bayi son yan kama karya a cikin rayuwa wa bitaki fi ma ataka Allahu daral akhira ka nema da wannan abin da Allah ya baka na dukiya gidan lahira ma'ana ka nemi kiyamarka ka kyautata makwancinka da wannan dukiya da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya amma dai kar ka manta da rabonka na rayuwar duniya ma'ana abinda Allah ya halatta maka kayi amfani da shi a dukiyarka to kayi amfani da shi amma dai kayi kokari dukiyar nan ka tsare kiyamarka da ita wa ahasin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata ma bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata maka tunda ya maka baiwa ya baka dukiya to kai kuma ka amfani da dukiyar wajen taimakon addinin Allah ka amfani da dukiyar wajen taimaka ma bayin Allah wala tabjil fasada fil ardi kar ka nemi yin barna a bayan ƙasa da wannan dukiyar kar ka ga don Allah ya baka wannan dukiya kace ce za ka yi amfani da ita ka taka bayin Allah ko ka ce za ka yi faɗa da addinin Allah inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai son mabarnata jama'a mun ji nasihar da mutanen karuna suka ma karuna mun ji kuma irin abin da ne ya sa kansa a ciki a cikin rayuwa mun fahimta ko to da yawa akwai irin waɗannan mutane a cikin al'umma dukkan abin da zai taso dukkan abin da zai taso maslaharsu ita ce maslaha in dukkan al'ummarsu za ta fada cikin halin kakani kayi wallahi ba damuwarsu ba ne fadawar al'ummarsu cutuwar addininsu a duk irin halin da zai shiga su in bukatar su za ta biya to za ta biya Allah ya samu dace to bayan sun ma karuna nasiha bari ku ji abin da karuna ya ce musu sai Allah ya ce منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال sai karuna ya ce musu innama utituhu ala ilmin indi ilimina da nake da shi akan sanin harkan tattalin arziki wannan shi yasa na samu wannan dukiyar wani Allah ne ya bani wani yaya aka yi na samu wata baiwa ce ya ce a innama utitu iyaka an bani wannan dukiyar ne ala ilmin indi bisa ilimin da ke gare ni na sanin harkan tattalin arziki ya ce shi yasa na samu dukiyata babu wata aya ko hadisi da jawo mini kun ji abin da ya faɗa ai domin dama galibin mutane idan Allah ya ni'imtar da su ni'ima irin ta rayuwar duniya to sukan yi kokarin kore baiwar Allah a cikin ni'ima din haka ne ko ba haka ba haka ne idan kujera ce ta mulki ya hau idan kaga za a kawo Allah akan kujeran to za a cuce ku ne amma idan ba za a danne ku bane ba za a ambaci Allah ba jama'a kun fahimta idan aka zo aka yi magudin zabe aka yi durmukel aka yi duk abin da aka yi to yanzu idan ana so a yi magana da ku in kuna so ku ce an yi magudin zabe to abun sai a jawo muku tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u nan don a gaya muku wai Allah ne ya bashi mulkin amma in ba za su kare gwamnatin bane wajen gudanar da ita to ba su bukatan Allah ya sa musu baki a gwamnatinsu babu wani abu guda ɗaya da za su yi wanda za su nemi to yau mu yi wani abu da Allah ya ce babu ruwan Allah a gwamnatinsu babu ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gwamnati idan ka ji ana jawo ayoyi daga gwamnati to za a yi amfani da ayar ne domin a cutar da ku idan gaskiya ne tutil mulka man sha'u ne kai ma me zan ayan kayar da Allah ke bada mulki don me kake kiran mutane ka ba su kuɗi ka bari man yayi tutul mulkan haka ne ashe tun da kace kiran mutane kana bin su lungu lungu kana raba omo kana raba sabulu kai ma baka yadda Allah shine tutul mulka ba haka ne ko ba ka bari haka ne sai ka nema bisa cancantar ka mutane su kalle ka su kalli aƙidunka su kalli manufofinka su zaɓe ka amma ka yi amfani da talaucin mutane ka yi amfani da rashin mutane ka yi amfani da tsoron mutane an ɗora wani a kansu kuma a ce tutul mulka man sha'u ne wannan fa daidai yake da kamar barawo ne ya je ya sato kuɗi shi ma sai ya ce wa tarzuku man tasha'u me bambanci babu barawo ne ya saci kudin jama'a ko ko dukiyar su ta hanyar fashi da makami ko kudin gwamnati ya ɗiba shi ma in yazo gida ya ce Allah wa tarzuqu man tasha'u Allah na azurta wanda yake so kai zaka ce ƙarya ne eh haka ne kala sai yace abun ma'ana jama'a karka yadda kai alfahari da duk wani abun da Allah ya baka a rayuwa idan baiwa Allah ya maka wata ni'ima ya maka kai kwararren likita ne ko kai kwararren tela ne ko kai wani kwararren injiniya ce ka mai da al'amarin zuwa ga Allah wannan baiwa ne na Allah ka ɗauka ilimin kai kai ka wannan watan, haka ne ko idan ofis Allah ya baka duk abin da kake da shi na jari ko karfin tattalin arziki karka yadda ka yi alfahari da shi akan bayin Allah amma ka nuna wani zaɓe ne na Allah ya zaɓe ka yi fifita ka da wannan dukiya to wannan za ka gama lafiya in Allah ya yadda kala sai yace innama utitu ala ilmin indi ilimin da nake da shi yasa aka bani wannan dukiya Allah sai yace awalam ma'ana wa ya'lam anna Allah kad ahlaka min qablihi min al-quruni Allah yace to karuna bai sani bane Allah ya halakar da al'ummomi kafin sa man huwa ashaddu minhu quwwa waɗanda sun fi shi karfin jiki da karfin damka wa jam'an wanda sun fi shi karfin tattalin arziki ai wa jam'an lil mali sun fi shi tarin dukiya Allah ce bai san mun kashe waɗanda suka fi shi karfin tattalin arziki kafin sa bane Allah ce wala yus'alu an dhunubihim mujrimun Allah ce mujrimai idan Allah ya zo halakar da su bai tambayan su dan me zan halakar da ku bai tambayan su dan me kuka yi laifi kaza in dai an musu wa'azi to idan azabar ta zo Allah ce kawai dirka ce su take ba tare da an musu magana ba Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce قال الذين يريدون وإنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الله يكفي فخرج على قومه في زينته وترى قارون sai ya fito cikin mutanensa ya taɓa ado ya yi kwalliya ya hau abin hawa na ƙasaita ga fadawa da 'yan abin yarima a sha kiɗa duka an yi ado ana bin ƙaruna fakara da ala fizi fi zinatihi Allah ce ƙaruna sai ya fito cikin mutanensa ya taɓa ado ya yi kwalliya da kaya na ƙasaita qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya waɗanda suke nufin rayuwar duniya ma'ana 'yan duniya da suka ga ƙaruna sai suka ce ya laita lana misla ma utiye qarun suka ce kai mu ina ma da ma mu samu irin abin da qaruna yake da shi ina damu ma a ba mu arziki a ba mu wadata irin wadatar da qaruna yake da shi innahu ladu hazin azim lalle qaruna yana daga cikin ma'abuta rabo mai girma Allah ya zaɓi ƙaruna ya ɗaukaka ƙaruna ya ba wa ƙaruna matsayi mai girma a duniya jama'a kuna jin abin da mutane suka ce kamar kai ne kaga wani da jibiya wuce ka ce eh, wuta sani <laughs> eh, lokacin da suka ga karuna da wannan ado da dukiya da wannan kaya na kasaita kalan ladina yuriduna hayatar duniya sai yan duniya suka ce waɗanda manufar su rayuwar duniya ya laita na misla da uce karun kai mu ina da a ce mu ma muna da irin abin da aka ba wa karuna qaruna innahu hula hazin abin. lalle ƙaruna yana daga cikin masu manyan rabo a rayuwa Allah sai ya ce wa qala allazina utul ilma sai waɗanda Allah ya ba su ilimi sai malaman sai suka ce musu wailakum kaitanku lahi khairul liman amana wa amila saliha sakamakon da Allah zai bayar a ranar alkiyama mawadda yayi hakuri yayi addini ya bauta ma Allah tsakanin shi da Allah khairun shine mafi alkhairi liman amana ga wanda yayi imani wa amila salihan ya aikata aikin kwarai wala yulqaha illa sabirun kuma ba wanda ake riskar da su da wannan matsayi na alkiyama wannan sakamako na Allah a ranar alkiyama sai waɗanda suka yi haƙuri da jajircewa a kan bin Allah kun ji abinda malamai su gaya musu yana daga cikin aikin malamai a cikin al'umma duk lokacin da wani ya je ya dafa wata gwafa da ka tabbatar sanadiyan dafa ta zai faɗi ka yi sauri ka je ka fauce hannunsa kar ya faɗi lokacin da malamansu suka ji suna fatar ina da Allah ya ba su irin abin da ya ba makaruna Allah ce wa lafiya na utul ilma sai malamansu sai suka ce musu wailakum kaitanku kar ku yi fatar irin dukiyan ƙaruna? sawabullahi khairun abinda Allah zai muku tukuici na yin addini a ranar alkiyama shine mafi alkhairi liman amana ga wanda yayi imani wa amila salihan ya aikata aikin kwarai wala yulqaha illa sabirun amma ku sani wannan sakamako da Allah zai bayar ba wanda za a riskar da shi da wannan sakamako sai wanda yayi hakuri ya ci jarrabawa akan bin Allah yayi hakuri akan yin addini to shine yake samu kun ji abinda malaman suka ga musu idan aka ce malami in aka ce malami mai aiki da karatunsa shine malami وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم idan aka ce malami a cikin alkur'ani ko kaji an ce malami a cikin hadisi to malami ne da yake aiki da karatunsa ba haka Allah ya ce innama yakshallaha min ibadihi ulama Allah ya ce a cikin bayina iyakar waɗanda suke tsoro na Allah ya ce malamai to malaman da suke aiki da karatu yake nufi ba malamai wadda suka iya li'irabi ba kawai jama'a mun fahimta saboda ka wajibi akan mai kira zuwa ga Allah mai neman ilimi ɗalibi wanda yake sauraron karatu abin da ke wajibi a kansa shine bin karatunsa sau da kafa domin Allah ya rufa mishi asiri a duniya Allah ya rufa mishi asiri a lahira jama'a kun ga yanzu malaman su suka cece su daga abin da suka so su fada ciki jama'a mun fahimta to sai Allah ya ce فما فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا yace fakasafna bihi wa bidarihi al ai fakasafna al-ard bihi wa bidarihi Allah yace sai muka kisfe kasa da karuna da gidan ƙaruna da dukiyar ƙaruna duka a cikin ƙasa fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min lahi. Allah ya ce kuma ƙaruna sai ya rasa waɗansu jama'a da za su taimake shi lokacin da za mu halakar da shi koma bayan Allah wa ma kana minal muntasirin ƙaruna ya zam kuma bai zam daga cikin waɗanda suke iya taimaka ma kansa da kansa ba inji Allah ba wanda ya taimake shi Allah ya ce kuma shi bai iya taimaka ma kansa ba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun Allah ya ce sai gashi an wayi gari waɗanda suke fatar matsayin karuna a jiyan nan yaquluna suna cewa ba gatan waɗanda suke cewa ya laita lana mislama ute karun ba kai mu ina ma da abamu irin abin da aka ba mu karuna malamansu suka gargade su suka ja musu kunne Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ya yaquluna sai ga waɗannan mutane Allah ya ce sun kasance waɗanda suke fatar ina da suna da matsayi irin na karuna ajiya suna cewa wai ka anna Allah yafsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir suka ce o oh, ashe haka Allah ke shimfida arziki ma wanda yake so daga cikin bayinsa malala lokacin da yake so kuma ya datse ta suka ce ashe haka Allah yake yi lokaci ɗaya ya shimfida dukiya ma wadda yake so kuma ya kame ga wadda yake so laula an manna Allahu alaina la kasafa bina waɗannan talakawa suka ce idan ba dun Allah ya mana baiwa ba ya mana gata da waɗannan malamai na arziki la kasafa bina da da aka zo kisfe karuna da an hada da mu an kisfe mu baki daya kun ga malamin su sun amfani su laula an manna Allahu alaina suka ce idan ba dun Allah ya mana gata ya mana baiwa ba la khasafa bina da mu ma an kisbe da mu wai ka annahu la yuflihul kafirun suka ce cap lalle kafirai ba sa rabauta har abada duk wanda ya bauɗe wa tafarkin Allah suka ce wallahi ba zai ci nasara ba abinda ya hana karuna ya amfani dukiyarsa ya rabauta a duniya ya rabauta a ranar alkiyama shine saboda ya butulce ma Allah ya kafirce ma Allah da ya mishi ni'ima jama'a mun fahimta idan akwai wadda zai haɗa kai da annabi Musa zai haɗa kai da fir'auna saboda maslahar da yake samu to annabi musa yake kowa cancantar haɗa kai da gwamnatin fir'auna domin shi tun yana jariri fir'auna ke ɗaukan ɗawainiyan shayar da shi abincinsa suturansa wajen kwanciyarsa har sai da ya doshi shekara talatin a duniya fir'auna ke ɗaukan nauyinsa ran da fir'auna ya mishi gori to ba ni na riƙe ka ba alam nu rabbi ka walidan ya ce rabbi ka walidan ba mu rene ka a cikinmu a gidanmu a kan shimfiɗinmu kana ɗan jariri ba ولبست فينا من عمرك سنين ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين كقاش شيكارا دي شيكارو نينك أو كان نوينك أبندك أو نيجا نبمسكينا annabi musa sai mishi قال wa tilka ni'matun tamunnuha alayya wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il yace fir'auna yanzu wannan abin da ka dauki dawainiya na da shi shine zaka goranta mini yace to ai wannan abin bai taka kara ya karya ba idan ka hada da cutar da banu isra'ila da kai yace bayan ka bautar da yan uwana bayan ka kakkashe yan uwana bayan ka yanka yan uwana to haka shi mai manufa yake a rayuwa don mai gidanka ya taimake ka ya maka gida ya maka mota ya maka duk abin da ya maka a rayuwa idan ya cutar da al'ummanka ƙarya ne a kwatanta cutar da jama'anka da mota da ya baka abin da annabi Musa ya gaya kenan wa tilka ni'matun tamunnuha alayya waɗannan abubuwa da kamin su ka taimake ni da su shine zaka mun gori an abbata bani isra'il bayan ka bautar da banu isra'ila yace me zan gani a abin da ka mini har in ma kara bayan ka cutar da jama'ata ka cutar da ƴan uwana to amma karuna kuma ka duba dan rashin asara don asara da rashin rabo shi kuma yana cikin banu isra'ilan ya fita ya je ya haɗa kai da mai cutar da banu isra'ilan Allah wadaran naka ya lalace wannan ita ce manufa a rayuwa duk lokacin da ka ɗauka ita rayuwa ita rayuwa manufa ke jagorancinta ta zama rayuwa ta alkai wani abun za ka yi shi ne kudu da arewa gabar da yamma baka da riba amma da ka yi abun ne don maslahar iyayenka wani abun ana yin sa ne don maslahar 'ya'yanka wani abun za ka yi shi ne don addininka wani abun za ka yi shi ne don mutanen anguwanku shi yasa ga manzon Allah ko aikin gayya ake yakan fito yayi amma in ka ɗauka ta kai ba za ka yi wani abu ba sai ka leƙa ga kana da riba in ba ka da riba ba za ka yi ba kuma duk abin da kake da riba a ciki ko zai cutar da jama'a za ka je ka yi rayuwa ba za ta yi albarka ba jama'a mun fahimta rayuwa ba za ta yi albarka ba Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun sai aka wayi gari waɗanda suke fatan matsayin karuna ajiya suna cewa wai ka annallaha yarsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir haka Allah ke shimfida arziki ma wanda yake so daga cikin bayinsa kuma ya kame daga wanda yake so laula an manna Allah alaina la kasafa bina suka ce idan ba don Allah ya mana baiwa ya mana gata ya taimake mu ba da mu ma an ritsa da mu da lokacin da za a kisfe karuna da an kisfe da mu wai ka annahu la yuflihu kafirun kuma tabbas kafirai ba sa nasara a rayuwa baki daya Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce tilka darul akhiratu tilka darul akhiratu naj'alha lil في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله يتي تلك الدار الآخرة الله يتي gidan lahira aljanna makoma nagartacce a ranar alkiyama naj'aluha Allah ce muna sanya ta ne Na naj'aluha Allah ce mun yi bukin ɗinta ne lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba su sha'awan su yi kama karya a bayan ƙasa waɗanda ba su sha'awan fasadi a bayan ƙasa Allah ce lahira aljanna makoma nagartacce Allah ce mun yi tanadi ne ga waɗanda ba in kama karya ne a bayan ƙasa ba la yuriduna uluwan fil ardi ay tajabburan fil ardi wala fasada kuma ba su sha'awan fasadi a bayan ƙasa kar Allah ya maka arziki ya wadata ka da dukiya ka zo kana gina sinima a cikin alƙaryar musulmai kar ka dinga samar da wuraren barna Allah ya ce to bayin Allah waɗanda muka yi tanadin lahira don su muka shirya musu aljanna don su Allah ya ce ba su bukatan cutar da bayin Allah sannan kuma ba su bukatan fasadi a bayan ƙasa wal aqibatu lil muttaqin Allah ce ƙarshe nagartacce Allah ya ce yana ga masu tsoron Allah Allah ya samu a cikin su sai Allah ya ce Allah fa kuma wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun man jaa bil hasanati Allah ya ce duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki a ranar alkiyama falahu khairun minha Allah yace yana da mafi alkhairin abin da ya zo da shi man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha Allah yace duk wanda ya zo da aikin alkhairi to za mu ninka mishi goman aikin alkhairi in ji Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji ya je ya karbo sallah bayan ya dawo sai ya zo ya gamu da annabi Musa a sama ta shida domin dama duka ya wuce waɗannan annabawa bayan ya karɓo sallah ya dawo sai ya zo ya gamu da annabi Musa annabi Musa sai ya ce mishi Muhammadu menene Allah ya baka na aike zuwa ga al'umman kai ce na karɓo sallah as-salatu imaduddin annabi Musa ya ce mishi sallah nawa Allah ya baka yace Allah ya ba mu sallah hamsin kullum annabi musa ya ce mishi mm, mm, muhammadu ka koma ka je ka ce a rage ya ce na samu working experience akan banu isra'ila ya ce za ka je ka yi turnuku da mutane ko ka koma ka je ka ce a rage annabi sai ya koma ka san annabi musa ai ya shago gwagwarmaya shi da ya yi da su karuna ya ce mishi na karanci mutane akan banu isra'ila ya ce mishi ka koma ka je a rage ya koma ya ce Allah muna neman alfarma a rage mana yawan waɗannan salloli Allah ya ce mun rage goma ku je ku yi arba'in ya dawo annabi Musa ya ce nawa aka rage ya ce goma ya ce wallahi ka koma ya ce wallahi ka koma za ka je ku yi turnuku da mutane annabi ya koma aka rage goma ya dawo annabi musa ya ce ka koma ya koma aka je aka rage suka dawo ashirin annabi musa ya ce mishi muhammadu ka koma ya koma aka je aka rage goma ya ce mishi muhammadu ka koma ni na san mutane kar ka ki shawara ta annabi ya koma aka je aka rage biyar saura biyar ya dawo ya ce ni fa ina baka shawara da za ka koma a rage ya ce yanzu kan ni ma ina jin kunyan Allah Allah sai ya ce mishi to shi kenan لا يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله يقول إني مكان بانا أقوى تند أربوتم أصلي na rubuta sallah hamsin kuma duk wanda ya yi za a ba shi ladan sallah hamsin Allah ya ce ku je ku yi biyar zan dinga biyan ladan hamsin eh wallahi duk sallan azahar da kai guda ɗaya duk sallan la'asar da kai waɗannan salloli guda biyar abinda ake rubutawa a littafin ka salloli hamsin ne Allah ya ce aikin an rage Allah ya ce amma karanci na ba zan rage lada ba ga Allah wadaran wadda baya sallah Allah ya ce man jaa bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu khairun minna, Allah ya ce yana da abin yana da mafi alkhairin abin da ya aikata wa man jaa bis sayyi'ati amma wanda ya zo da mummunan aiki fala yujza na amilu sayyi'at Allah ya ce ba a saka ma waɗanda suka aikata mummunan aiki illa ma kanu ya amalun sai iya abin da suka aikata shi mummunan aiki ba za a ce a ruɓanya maka ba iya abin da kai iya abin da za a saka maka da shi kenan Allah ya samu dace Allah ya samu je gaban Allah a sa'a to sai Allah ya ce innal ladhi alayka Allah ya ce innal ladhi farada alayka alqur'ana lalle wanda ya farlanta maka karanta alqur'ani da aiki da alqur'ani laradduka ila ma'a tabbas zai mai da kai zuwa ga makomarka ma'ana zai mai da kai zuwa filin alkiyama zai mai da kai zuwa ga makwancinka jama'a mun fahimta wanda ya farlanta maka alqur'ani ba shi bane Allah alqur'ani wajibi ne akan kowa karanta alqur'ani da aiki da alqur'ani karanta alkur'ani da aiki da alkur'ani wajibi ne akan kowa sannan karatun da za ka yi na sallah kuma bai ɗauke maka wajabcin karatun alkur'ani da Allah ya dora maka jama'a mun fahimta domin Allah ta yi watlu ma uhiya ilayka min alkitabi sai ce wa aqimi sala Allah ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi kayi tilawar abinda muka maka wahayi na littafin alqur'ani sai kuma Allah ce wa aqimi salata kuma ka tsayi da sallah imamul qurtubi yace wannan na sallan bayi ka da wannan utlu da aka maka umarni a ciki jama'a mun fahimta Allah ya ce innal ladhi da alayka qur'ana lalle wanda ya farlantar da alqur'ani akanka yace kai aiki da alqur'ani duka ila ma'a tabbas zai mai da kai zuwa ga makomanka waɗansu malaman tafsiri suka ce innal da farada qur'ana lara duka ila ma'ad ai Allah zai mai da kai zuwa makka duk da an fidda kai daga cikin garin makka amma fassara wacce malamai suka fi rinjayarwa shine Allah zai mai da kai zuwa ga makomarka duk daren dadewa da ka koma makomarka qul Allah ya ce ka ce da al'ummanka rabbi a alamu man ja'a bil huda Allah shine mafi sanin wanda ya zo da shirya wa man huwa fi dalalin mubin kuma wane ne yake cikin bata mabayyaniya wannan Allah ne mafi sani huwa a'lamu bil muhtadina Allah shine mafi sanin wa yake doron kan shirya Allah ya damu. da mu to sai Allah ya ce wa ma kunta Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulka ilaikal kitab Allah ya ce baka taba tsammani ba baka taɓa fata ba baka taɓa ji a ranka za mu saukar maka da wannan littafi na alqur'ani ba kamar wani ne yace Allah to don me ka saukar Allah ya ce illa rahmata min ka sai jin kai daga ka ubangijinka yasa muka saukar da alqur'ani jama'a mun fahimta dukkan rahamar Allah da Allah ke saukar wa bayi shi ruwan sama rahama ne akan bayi alkhairin ruwan sama bai kai alkhairin alkur'ani akan bayi lafiya da Allah ke ba mu bayi rahama ce akan bayi lafiyar da Allah ya ba mu bayi alkhairinta bai kai alkhairin alkur'ani da Allah ya ba bayi ba jama'a mun fahimta duk abin da Allah ya saukar wa bayi na jin kai da tausayi da rahama jama'a babu abin da Allah ya saukar wa mutane wadda tausayi da rahamar Allah ta bayyana a fili bololo akan bayi kamar alkur'ani da Allah ya saukar musu amma duk da haka waɗansu suna ganin kamar alkur'ani takuri ne kamar yin addini takuri ne kamar yin addini wahala ne Allah kuma ya saukar da littafin ne domin jin kan bayi in ji shi shine ma'anar wa ma إلا رحمة للعالمين الله يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يتي أي بم أي كوكبا كي من ذن الله صلى الله عليه وسلم الله يتي سيدون جن كان تالكي جماعة مفهمتا توسيم باي جن كان باي Allah ya ce shi ne dalilin da ya sa muka aiko manzan Allah jama'a mun gane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina Allah ya ce ba mu aiko ka ba kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai don tausayin bayi jin kan bayi Allah ya sa ya aiko manzan Allah ne Allah ya ce ar-rahmanu allama al-qur'an Allah ya ce ar-rahmanu Allah mai rahama Allah mai jin kai kamar wani ne yace Allah menene jin kan sai sai yace Allah mal qur'ana sanar da ku alqur'ani ne in ji Allah alqur'ani shine hablullahi almati duk wanda ya rike alqur'ani ya rike sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tabe ba har abada in ji manzon Allah ba zai taɓe ba har abada inji manzon Allah Allah yace wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitab baka taba ji ba baka taba fata ba baka taba tsammanin zamu saukar maka da wannan littafi ba illa rahmatan min rabbika Allah yace jin kai ne kawai daga ubangijinka yasa muka saukar maka da alqur'ani fala takunanna zahiran lil kafirin ay fala takunanna mu'inan lil kafirin Allah kar karka yadda ka zan mataimakin kafirai jama'a mun ji karka yadda fala takunanna zahira lil kafirin Allah ya ce bisa wannan gata da na maka bisa wannan baiwa da na maka wannan tallafi da agadi da na maka jin kai da alkur'ani rahama da muka saukar maka Allah ce karka zan cikin masu taimaka wa kafirai inji Allah duk guguwar da ta taso kar a ganka a tawagan kafirai jama'a kuna ji kar ka yadda a ganka a taugan kafirai duk yadda ta ɗauro kar a ganka a taugar kafirai ba abin da annabi nuhu ya gaya wa ɗansa ba kenan ya ce mishi irkaf ma'ana ya bu ya ce mishi ya ɗana irkaf ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu mu musulmai wala ta kuma ma'al kafirin kar ka zauna a cikin tawagar kafirin wannan yana daga cikin yana daga cikin kara da zaka yi wa Allah yana daga cikin kara da zaka yi wa addinin musulunci fala takunanna zahira lil kafirin Allah ya samu dace sai Allah ya ce ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا yasuddannaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilayka Allah yace kar kuma ka bari su kautar da kai ga barin ayoyin Allah ba'da id unzilat ilayka bayan an saukar maka da su bayan ka samu wahayi na alqur'ani bayan ya bayyana maka ga shiriyar Allah Allah ce da manzon Allah kar ka yarda su kautar da kai daga wannan tafarki yanzu wannan umarnin ya tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko ya shafe mu ya shafe mu fala yasuddannaka an ayatin lahi karka yadda su kautar da kai ga barin ayoyin Allah ba da unzilat ilayka bayan an saukar da su zuwa gare ka wad'u ila rabbika kuma kai ta da'awa zuwa ga ubangijinka kai ta kiran bayin Allah zuwa ga Allah jama'a mun gane duk inda ka ji da'awa ana kira ne zuwa ga Allah mai da'awa bayi kiran bayin Allah zuwa ga maslahar kansa amma kwantirakin da ke tsakanin mai da'awa da mahaliccinsa ne ya kira bayan Allah ya kulla alaƙa tsakaninsu da mahaliccinsu shi kuma idan ya koma zuwa ga Allah Allah ya biya shi Wadau ila rabbik yi kira zuwa ga ubangijinka wala ta na minar mushrikina kar kuma ka sake ka zama daga cikin masu shirka da Allah jama'a mun ji sai Allah ya ce wala tad'u ma'allahi ilahan la ilaha illa Allah akbar الله أكبر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر الله يقول كما كرك بوتا ما وني أبين بوتا تارد الله معنى كرك بوتا ما وني كوما باين الله كنا بوتان الله كما كريكي وني كوما باين الله الله يقول كرك يهكا لا إله إلا هو أي با وني أبين بوتا دا كما باين الله kullu shay'in halikun illa wajhu komai zai halaka idan ba fiskar Allah ba ma'ana babu abin da zai rage a bayan ƙasa idan ba Allah ba kullu man alaya fa duk abin da ka ganshi a bayan ƙasa Allah ce zai ɗaiɗaice ya lalace wannan abin zai zo ya ƙare wata rana Allah ya ce babu abin da zai wanzu idan ba Allah ba kaga kenan duk wanda ya rike wani abun da zai gushe yayi asara a rayuwa shi yasa annabi ibrahim idan ya kalli rana ta fito in ya ga rana ta bace sai ya ce a'a la uhibbul afilina duk abin da wata ran bayi nan annabi ibrahim ya ce ba zan rike shi ubangida ba eh haka ne man. duk abin da za a wayi gari bayi nan annabi ibrahim ya ce bai dace ya zam mai gidana ba bai dace ya zam abin bautana ba dole in rike wadda baya gushewa وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يتي وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغرا غرايين نن da baya mutuwa wa kenan na ɗauka shugaban ƙasa ne Allah hayyul ladhi la yamut shine Allah shugaban ƙasa yana mutuwa gwamna yana mutuwa babanka zai mutu mamanka za ta mutu annabi a hadisi ya ce mutuwa ma za ta mutu Allah ya ce ka dogara garayayyen nan da baya mutuwa duk abin da ka riƙe kuma bayan Allah ka sake reshi ne ka kama ganye wannan ita ce wasiyar da Allah ya rufe suratul ƙasas da ita Kar ka rike komai in ba Allah ba Allah ya ce komai zai bushe abinda zai sawar Allah komai zai bushe abinda zai sawar Allah ba kana da 'ya'yanka ba za ka mutu idan kana ganin kana da babba ko waɗansu da za su riƙe da su iya a da su su mutu amma idan ka bar su a tafarkin Allah Allah zai riƙe maka su tunda wadda ka bar su gare shi baya mutuwa dan aljanna ran da zai mutu ran da zai bar duniya al-imam ibn kasir ya ce mafi girman abin da mutum ya fi damuwa da shi in ya zo mutuwa abu biyu ne ko jinya ne ta kama shi har shi kansa ya fara ɗebe tsammanin anya zai rayu to babban damuwansa a duniya abu biyu ne abu na farko idan ya mutu yaya da su kare da Allah abu na biyu ‘ya'yansa da ya bari ƙanana in ya mutu ya da dasu ba abin da ke damunsa a ransa ba abin da ke kai kawo a ransa banda waɗannan abubuwa guda biyu idan ya tuno mutuwa sai ya tuna yaya zai isa lahira idan ya tuno duniya kawai abin da yake tunawa waɗannan yara da ya bari a goyi wannan yaro da ya bari a naziri wannan mai shekara uku mai shekara bakwai in ya mutu Ya'ya da su ƙari Allah sai ya turo mala'ika ya ce ka je ka kwantar mishi da hankali الله أكبر نحن أولياء الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu waɗanda suka ce allah shine ubangijinmu ma'ana allah shine abin bautan mu ba mu da wani abin bauta koma bayan allah thumma istaqamu sannan suka yi tsayuwan daka akan wannan aqidar tatanazzalu alaihimul malaika allah yace mala'iku za su sassauko gare su lokacin da za su bar duniya sai su dinga ce musu allah ta kafu wala ta kar ku ji tsoron zuwa kiyama kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari a duniya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku dai albishir kawai ku yi bishara da abinda kuka kasance ana muku sa dama an ce in kun tsaya akan kafanku akan addini akwai tanadin da aka muku to kawai albishirin ku da abin da aka muku tanadi Na nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne majibantanku a duniya mu ne majibantanku a lahira ma'ana duk kai ka wanda kuka yi a duniya muna tare da ku to duk inda za a furmutsa a lahira ma muna tare da ku kuntar da hankalinku kun ji abin da za su ga musu ya'yan ku da za ku bari kwantar da hankalinku nahnu ukun fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibantan ku za mu kula muku da ya'yan ku cikin izinin Allah a duniya a lahira kuma ku za mu ba ku tallafi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abinda ranku ke sha'awa an muku tanadi wa lakum fiha ma tad'una duk abinda kuka yi da'awa kuka ce a baku da a baku nuzulan min gafurir rahim walima za ku ci daga Allah mai gafara mai jin kai ba kuma dai walimar Allah ai za ku sha dadi nuzulan ai liyafatan min gafurir rahim za a muku liyafa ne daga mai gafara mai jin kaito wanda ya bar duniya lafiya kenan hatta bayansa haka Allah ke tsare mishi har bayan ka Allah da bai bari su alakanta ba Allah yayi alƙawarin wannan Allah yayi alƙawarin har bayan ka Allah bai bari su alakanta ba ba mun karanta a cikin suratul kafi ba wani mutum ne bawan Allah ne ya tsaya ya bauta ma Allah tsakaninsa da Allah ya bi Allah tsakani da Allah babu ha'inci girma ya kama shi ƴaƴansa guda biyu wannan bai wuce shekara goma ba wannan bai wuce shekara sha biyu ba sai jinya ya kama wannan mutum da ya dubi yadda rayuwa take ya dubi yadda jiki ya mishi nauyi ga dukiya a hannunsa yaran ba su mallaki hankalin da zai ɗauki dukiya ya ba su bayi da wani amintacce da zai ɗauki dukiyar nan ya danka a hannunsa wannan mutumin sai ya ɗauki dukansa da cebir ɗinsa sai ya je ya karce kasan katangar gidansa sai ya ɗebi dukiyan duka sai ya bisne a kasan katangar sai ya dawo da ƙasa sai ya rufe sai ya ɗaga hannu ya roki Allah ya ce Allah idan ƴaƴana suka kosa Allah na bar maka amanansu Allah kai ka san yaya za yi su amfani dukiyarsu Allah sai ya karɓi amana lokacin da wannan yara suna rayuwa ba su balaga sun kai hankalinsu ba yau da gobe katanga sai ta karye za ta faɗi sukutum da guda Allah ya taso da annabi Musa da Kidir ya ce su zo su yi gyaran katangan ba ma malamai aka turo ba annabi Musa da annabi Kidir Kidir magana mafi inganci Kidir annabi ne ba fa mutanen anguwa ne Allah ya ce ku taimake su ba yaran da a musu leburanci ne Allah ya ce wadda za su yi leburancin da kidir da annabi Musa yaran ba basu balaga ba balle ka ce wani abu suka yi Ba su ma balaga ba alƙalami ma bai fara rubutu a kansu ba wallahi in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku aka zo aka gyara katanga lokacin da annabi Musa da Kidir suka shigo suka ga katanga ta karya Kidir sai ce mu gyara wannan katangar bayan sun gyara kuma sun nemi mutanen alkaryan su ba su liyafa su ba su abinci su ba su masauki ba su ba su ba sai suka gyara sai annabi Musa ya ce a to ai ya kamata mu nemi mai gidan nan ya biya mu Kidir ya ce to yanzu dai tafiya tsakanina da kai ya kare amma bari in baka labarin sirrin waɗannan abubuwa da kai baka sani ba da ya zo ba shi labarin katangar da suka gyara sai ya ce mishi wa ammal jidaru وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله يسوى أما الجدار amma wannan katanga da annabi Musa da Khidir suka daga ta fakanat ko wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati katangar ta waɗansu yara ne marayu guda biyu a cikin wannan garin wa amal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma Allah yace kuma a kasar katangar da zata fadin akwai taskar dukiyan waɗannan yaran Allah yace kuma marayu ne fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ubangijinka yana nufi yaran su kosa su kai karfin su wa yastakrija kanzahuma su zo su kwashe kudin su to idan muka bar katangar ta fadi Allah yace mutane za su zo su yi kuɗin. kudin shine muka turo annabi Musa da Khidir muka ce su zo su gyara katangar kamar wani ne yace Allah to wai yaran nan me suka yi haka aka musu wannan gatan Allah yace ce wa kana abuhuma saliha Allah ce babansu salihi ne kaji alfarman ubansu suka ce ka zauna kana ɓata lokacinka ga zuriya tududu a bayanka za ka yi ma Allah abinda zai tallafa wa bayanka har bayan ka har iya ƙarshen ka, Allah ba zai ita maka su ba me ya dalili Allah da kama yaran nan gata suna marayu ka turo annabawa su zo su yi musu aiki Allah ya ce wa kana abuhuma salihan babansu mutumin kwarai ne inji Allah kaji kirkin ubansu suka ce alfarmansa ga wannan mata da ake ce mata hannatu duk da cewa sunanta bai tabbata cikin alkur'ani ko suna cewa sunanta hannatu ba mamar na na maryama ga labarinta a cikin suratul al-imran ita ce kakar annabi isa shekara da shekaru ta yi bata aihu ba wata rana sai ta ga wata kaza da 'ya'yanta tana tsintan hatsi tana jefa musu sai ta ce oh Allah ni ma ka bani ɗa mana in yi renonsa Allah in yi renon ɗana ya bi ka Allah ka bani ɗa mana in rene shi in yi renon ɗan Allah ya bi ka ka san Allah da jarraba sai ya bata juna biyu lokacin da mamar na na Maryama ita Hannatu ta ganta da juna biyu sai ta yi alwashi ma Allah إذ قالت امرأة إن بطن لك في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله يسي إذ قالت امرأة إمرانا لوكتن دماتر إمرانا تشي هكذا نكو ربي يا الله إني نذرت لك ما في بطني محررا الله na maka bakance na maka alwashin abin da ke cikin dina abin da ke ciki na dinnan muharraran ai atiqan khalisan min shawagil da li ibadatika tace Allah dan da yake cikin nan Allah na baka sa, na maka alkawari na yantar maka da shi ba zai mun wanki ba ba zai mun aika ba ba zai mun cefane ba Allah ɗan kawai kai zai bi Allah na maka alkawari fa taqabbal minni Allah ka amsa mini innaka anta samiul alim Allah kai ne ji ne Allah kai mai ilimi ne ba ta yi kyautan dan ma Allah ba Allah sai ce فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإن فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما waliyar gaskiya kenan Allah ya ce falamma waza'ata lokacin da ta haifi wannan yar sai ta ga ya mace qalat rabbi tace ya Allah inni wada'atuha unsa Allah gashi na aike ta ya mace ai in ka dubi yadda ta yi roƙon yadda ta yi alwashin tana fatar Allah ya ba ta ɗa namiji ne ai sunna da ta zo aiwa sai ta aifi ya mace qalat rabbi tace ya Allah inni wada'atuha unsa Allah gashi ya mace na aifa wallahu a'lamu bima wada'at Allah ce ai Allah shine mafi sanin mai ta haifa walaysa zakaru kal unsa tace amma Allah kuma ka sani kazar kazar din ya mace ba daidai yake da ɗa namiji ba wa inni sammaituha maryama na rada ma yarinyar nan suna maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina nema mata tsari a wajenka da zurriyarta daga shaydan jefaffe ku ji Allah sai ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin Allah sai ya karbi wannan wannan kyautan karɓa a cikin karanci wa na nabatan hasanan Allah ya tayar da yarinyar tashi mai kyau wa kaffalaha zakariya annabi zakariya shi ya rene ta shi ma ganin irin abin da Allah ya mata na karanci da baiwa ya sa ya roki Allah ya bashi ya haya to wannan yar da aka yi alkawari ma Allah ba ga yadda ta zama ba ita ce mamar annabi isa ita ma siddiqa ce rank ɗinta ɗaya da sayidina abubakar siddiqa ce wata rana kawai ta ɗan fita daga cikin masallaci inda annabi zakariya yake lura da ita ta ɗan fita bayan gari waɗansu malamai suka ce ta je ta yi wanka ne a'a ta je ta biya ta ne to a lokacin Allah kuma ya nufi za a hura mata annabi isa sai turo mala'ika jibril ya zo ya same ta lokacin da mala'ika jibril ya tinkaro ta fatamassala laha basharan sawiya sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa lokacin da ta hango shi yana zuwa qalat sai ta ce qalat ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan ina neman tsarin Allah mai rahama da kai in kana tsoron Allah in kunta taqiyan in kana tsoron Allah kuma karka iso inda nake to ba an yi sa an ya ba an yi sa'anya daga can ta hango shi a bayan gari ta ce mishi ina neman tsarin Allah ya ban kariya daga kai in kana tsoron Allah karka iso nan yanzu da ake zina da 'ya'yan mutane a kofar gidajen ubansu haka ne to kaga fatan alkhairi da uwarta ta yi kaga yadda 'yar ta zama to amma yanzu wallahi zaka mutum ɗansa tun na shekara biyu damuwansa ɗan kawai ya zama farfesu haka ne inda zaka bincika zuciyar uban bayi da wani abu da ke zuciyarsa da ke ganin yake da buri na ɗan yayi alaka da Allah shi dai samu tun yana kokari shekaransa bakwai iya turanci yayi kokari yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza shikenan yana 18 19 to 20 years yaron ya fara shan giya ba duk an bata abun ba kenan Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin